صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا ذا تبتا تعالى madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin da ganin damarsa ya sake ba mu daman halittowa wannan waje mai tarin albarka masallaci ɗaya daga cikin gidajen Allah a doron kasa a wannan rana ta biyar da watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wadda ke daidai da 22 wata na biyu shekara ta da ta 2026 miladiyya tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahama Muhammadu da Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mominai, waɗanda suka fi tabbatinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma har ila yau cikin suratu hud faɗin Allah tabaraka wa ta'ala قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم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 وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مغترون إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فقضني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئت جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون نعم الله تبارك وتعالى يجي قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ريت بياني يا ya نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام maluma suka ce shi a fahimtarsa da aka ce mai wa ahlak da iyalanka daga cikin mutanen da aka umarce shi ya shigar da su cikin jirgin da aka ce mai wa ahlak ya fahimci cewa iyalansa ga baki daya amma lokacin da ya nemi cewa ya ubangiji ɗana yana daga cikin iyalina Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai innahu innahu laysa bi ahliki innahu amalun ghayru salih baya daga cikin iyalanka domin shi wani aiki ne mara kyau kuma Allah ya gargade shi da ya kasance daga cikin jahilai kaga wannan gargadi ne mai tsanani inni a'iduka an tafi min al-jahilin qala rabbi inni a bik yana jin haka ya san ya yi kuskure qala rabbi inni a bika an as'alaka ma laysa li bihi ya Allah ina neman tsari da kai daga tambayarka abin da ba ni da ilimi gami da shi ya nemi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye wa illa takfirli ya Allah idan baka gafarta min ba wa tarhamni kuma ka ji kaina akum min al zan kasance daga cikin waɗanda suka yi hasara a ƙarƙashin wa'annan ayoyi malamai suka ƙara tabbatar da cewa kasancewa mutumin kirki ba a gadarsa ba a yin gadon kirki sa'annan idan mahaifin mutum mumini ne idan mutum bai yi imani ba imanin mahaifi ba zai shafi kafirkin ta ba imanin mahaifi ba zai kubutar da ɗa wanda yake kafiri ba ولا تزر وازرة وزر أخرى kowa za a mai lissafi ne za a mai hisabi ne game da abubuwan da ya aikata. Abu na biyu, haramcin yin addu'a. A cikin addu'an mutum ya nemi abin da sanannen sunan Allah ne, Allah baya bayarwa. kamar mutum ya nemi rashin mutuwa misali kar ya mutu baya son ya mutu mutum ya nemi dawwama a rayuwa bayan kuma kowane rai dole sai ya tattana mai sai ya tattana mutuwa sa'an nan suka ce wasu lokuta akwai abubuwan da mutum yake roƙon Allah amma kuma abu ba alkhairi ba ne sai ka nace ka yi ta roƙon Allah akan wannan abin kai a iya fahimtar ka a iya lissafin ka idan Allah ya maka wannan abun za ka kasance cikin alkhairi amma a cikin ilimin Allah wadda bai da iyaka shi kuma ya san wannan abun ba alkhairi ne a gare ka ba sai a hana ka wannan abin a mai gurbin abin da yake tambaya da wani abu daban wasu lokutan bayan lokaci da dama yana faruwa Ka yi ta neman wani abu yi ta yin addu'a yi ta yin addu'a abin kuma ya kubuce maka ka ji zafin abin ya kubuce maka daga baya baya baya ka zo ka fahimci cewa kai na ma gode wa Allah da ban samu wancan abin ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cikin hadisi mai inganci cewa babu wani muni wanda zai daga hannunsa hannayensa sama yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala face abubuwa uku cikin ɗaya sun faru da shi shi yasa duk lokacin da mutum ya daga hannayensa sama yana addu'a ba ji taɓa yiwa ka ɗaga hannayenka ka yi addu'a kuma ka mayar da su kuma ka kasance a halin da kake kafin ka ɗaga hannayenka ba zai yiwu ba domin abubuwa abubu ɗaya da cikin abubuwa uku dole sai sai ka same su in dai Allah kake kira ba ita imma abin da ka roƙa a baka abin da ka roƙa a baka din nan za iya baka yanzu za kuma iya baka anjima shi yasa ba a son gaggawa kar ka kasance daga cikin masu yin gaggawa idan suna yin addu'a idan suna yin akwai mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce cebanta su da istijaba idan ya roƙa yanzu nan yanzu nan in ya roƙa yanzu nan yanzu nan Allah zai bashi amma ire-iren wayannan mutanen ba su da yawa baiwa ne da Allah yake baiwa wadda ya ga dama daga cikin bayinsa kuma yana daga cikin abubuwan da sukan sa mutum ya zanto in ya buɗe bakinsa ya addu'a Allah ya amsa addu'arsa yana daga ciki shine tsibul maf'am tsarkake abin da kake nile ne kake ci idan zo halal kake ci zai iya yiwa wadda zai addu'a wadda in yayi addu'a yanzu nan yanzu nan Allah zai amsa shine wannan mutumin da in ka gan shi ma in ya maka sallama ma da da rage amsawa ba tilas bane zan to mai babbar rawajin nan ko kuma mahaddacin alkur'anin nan ko kuma shahararren malamin nan ba tilas bane kuma za ka samu so da yawa ire-iren wayannan a tarihi waɗanda tarihi ya ambato su za ga mutane ne cikin gama garin mutane wadda ba su da buri a kan duniya sai ka ga shi Allah ya sanya mai istijaba a kan harshensa yanzu na iya roka yanzu na Allah zai bashi kamar wannan mutumin da ake ba da labarinsa a lokacin da aka shiga alƙah rashin ruwan sama an je an yi salatul istisqa sallan neman ruwa an yi addu'a ƙananan yara manya manya manyan malamai an fita bayan gari an je an roƙi ruwa ana jiran saukar ruwa ruwa dai bai soko ba tukunna watsam wani mutum ya shigo masallacin garin ya shigo masallacin garin ta kofan baya yana shigowa masallacin ya hango wani bawa ya ji wannan bawan yana cewa abinda ake cewa alƙasmu alallah rantsuwa akan Allah wadda manzala sun mai cewa akwai daga cikin bayin Allah wadda idan idan yayi rantsuwa akan Allah Allah zai Allah zai mai tabri'a in yace wallahi abu wallahi abu kaza zai kasance Allah ba zai Allah ba zai sa shi ka fara ba akwai daga cikin bayin Allah haka ya daga hannayensa daidai lokacin da wancan shi kadai ne a masallacin bai san akwai wani ba daidai lokacin da wancan ke shigowa yake ya Allah uqsimu alayka an tunzila al-ghayb ina rantsuwa akan ka ya Allah ka saukar da ruwa a take hadari ya hadu aka ruwa ya fara sauka da addu'an wannan bawan Allah Sosai sai wannan ya gan sai ya same shi ya sallama da shi yace da Allah kai wani ne kuma a ina kake zaune yace ni wani ne dan wani kuma ina zaune a waje kaza amma a ranan da wani ya gano shi cewa ya roki Allah a take Allah ya amsa a ranan ya tattara kayan sai gari. daga baya da ya zo neman sa suka ce eh tabbas a ran yake zaune amma kuma ya bar ya bar garin nan ba san inda ya tafi ba ya canza wajen zama kaga da kai ne za ka bude kamfanin addu'a ya yi CAT registration number CR wallahi dan Najeriya abin da zai kenan daga cikin abubuwan da ke sanya addu'a ya karbu shine birrul walidai musamman birrul walida kyautata wa iyaye yana sanya addu'a ya karbu yana sanya idan kai addu'a Allah Allah ya amsa kamar yadda ya zo cikin shahararren hadisin mutane mutane uku nan da suke suke cikin alghar kusa daga cikin abubuwan da sai daga cikin su yayi tawassuli shine birrinsa kulawa da yake bai wa iyayensa kulawa da yake bai wa iyayensa da wannan yayi tawassuli da Allah kuma a take aka amsa kenan daga cikin abubuwan da daga cikin kyawawan ayyukan da zaka iya yin tawassuli da shi wajen yin addu'a shine shine ka roki Allah da kyautatawa da kake wa iyayenka wannan yana da muhimmanci sosai sa'annan daga cikin dalilan da suke nuni da cewa kyautatawa iyaye yana daga cikin sabbuban karɓuwan addu'a shi ne hadisin menene sunan wannan bawan Allah da manzan Allah su sanar ya cewa ya cewa sahabbai wai ƙarni ya ce idan kuka haɗu da wai Manzan Allah su sanar shi wai ya yi rayuwa a zamanin manzan Allah su sanar amma ba su haɗu da manzan Allah ba amma manzon Allah ya ba da labarinsa ya bai wa sabai labarinsa ya ce akwai wani mutum mai suna uwaisu alƙarni daga yaman ya ce duk wanda ya haɗu da shi a cikinku ya nemi ya yi mai addu'a menene dalili domin shi uwai yana da mahaifiyarsa wacce yake kulawa da ita kuma yake kyautata mata shi yasa addinin musulunci ne addinin da ya zo ya ɗaukaka mace irin ɗaukaka, da babu babu wani tsari da ya taɓa baiwa mata irin wannan ɗaukaka tun lokacin da aka haife ta har lokacin da za ta koma zuwa ga Allah a cikin sutura take tsarin da addinin musulunci ya yi mata tun lokacin da aka haife ta har ta koma ita an wajabta wa makusantanta ne su kyautata mata in tana tana ɗaya tana mata tana uwa duk waɗannan matsayi ne daban-daban wadda duk kana samun lada duk mutumin da yake riko da ita a duk waɗannan stages ɗin Allah tabaraka wa ta'ala yana mai sakayya domin rauni da take da shi ballantana abin na uwa shi yasa ne kullum nakan yi tambaya cewa a irin a a a abin da ya yaɗu ban nakan yi tunanin ta yaya a ina aka yi mitin a ina shedan ya haɗa mutane mitin ya sanar da su cewa idan kana son ka zagi mutum ka fara da zagin uwarsa uwa ita ce abin da ta fi tsada cikin rayuwar mutum amma kuma sai ga cewa in za a yi zagi wa ake zaga uwa hatta iyaye a tsakanin su ba idan karamin yaro yana yin rashin ji karamin yaro wanda yake rarrafe kai ka kul bar wajen nan kar ka taba idan baban baya nan ita uwar ka ci ka kazanka uban kenan shi ma uban zai rama idan ton ɗin shi ya zo to shi kuma yaro yana nini yana koya haka zai taso sai ga cewa a society yara idan suka taso sun san idan aka buɗe ko tun bai fara magana ba ba in aka bata mai sai ga ya buɗe ya tsunsa biyar in aka bata mai sai buɗe ya tsunsa biyar yayi ne kenan yayi zagi Sun bai fara magana ba to abin da ake faɗi ɗin in aka buɗe ya biyar ɗin, yana nan cikin abin da memory ɗinsa kawai dai bai kai marhala ya fara furta ba ne na hakan aka fata bai kawai sai buɗe ya biyar to lokacin da ya fara magana nan za ku san ya san abin da ake faɗi ya san akwai kalmar da ke musaharar ya biyar ɗin? to wannan ya kamata mu kula sosai domin haɗarin da ke cikin hakan shine mazala Allah sallallahu ya san da mu cikin wani hadisi cewa duk mutumin da ya zagi iyayen wani yana daidai da mutumin da yake ya fuskanci iyayensa shi ya zage domin haka muka ce ɗayan uku zai faru da kai muddin ka ɗaga hannu ka yi addu'a imma abin da ka roga a baka imma a baka wani abu wadda ba shi ka roka ba ko kuwa a ajiye maka ladar ladar domin shi a addu'a ai ibada ce sai a ajiye maka ladar wannan addu'an da zake yi kaga ɗayan uku dai za su samu duk lokacin da ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ta tabaraka wa ta'ala sa'annan ba a son mutum ya dinga yin tajawuzul hajj cikin addu'a wani ɗaya daga cikin magabata ya taɓa jin ɗansa yana addu'a yana cewa ya Allah ka bani aljanna da ruwan aljanna da zuman aljanna da nunan aljanna da giyan aljanna yace mai yabni اسأل الله الجنة فإن الله إن أدخلك الجنة أعطاك كل هذه إذا يا كي أنا كروتي الله يسجد في الجنة كروتي الله يسجد في الجنة domin shi Allah in ya shigar da kai aljanna duk waɗannan list din ai idan aka barka da lissafuwa ba za ka iya lissafuwa ba list din suna da yawa kai dai ka shiga aljanna kawai ka roki Allah ya shigar da kai aljanna in Allah ya shigar da kai aljanna duk wayannan abubuwan da rage lissafowa duk suna ciki kuma Allah zai nene ne Allah zai baka da haka nabiyullah nuhu alaihi salatu wassalam ya nemi gafarar Allah ya nemi Allah ya rance shi domin kar ya kasance daga cikin waɗanda suka yi hasara la ya nuhu قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمت نمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تو bayan wannan shawagin da suka yi ta yi a cikin jirgin ruwa da ruwan aka umarci sama da da zubar da ruwa aka umarci kasa da ya haɗiye ruwan ruwan ya fara sauka nabi Allah Nuhu alaihi salatu wa salam. shi kuma jirgin ruwan ya je Allah tabaraka wa ta'ala ya tsayar da jirgin ruwan akan wannan dutsen da ake cewa Judi a garin Mosul aka ce nabi Allah Nuhu alaihi salatu wa salam. da dabbobi da muminai da suke cikin wannan jirgin suka jira har da sai da ruwan ya sauka sosai akwai riwayoyin isra'iliyat waɗanda suke bayanin yaya nabiyullahi nuhu ya gane cewa ruwan ya sauka domin an ce jirgi ne wadda aka gina aka rufe ko ina, aka ce yakan aiki ɗaya daga cikin tsuntsaye ya je ya duba ko har yanzu da sauran ruwa sai zai ba shi labarin gawawwaci da suke kan ruwa da ruwa ke yawo da su ya fahimci cewa har yanzu da sauran ruwan da yawa daga baya ya sake aikan tsuntsun sai da tsuntsun ya dawo ya sauka a hannunsa a tafin hannunsa sai ya ga akwai alamun tsako na kamar laka-laka da sauran saka sai ban cewa ruwan ya sauka sosai amma waje bai da kyau ɗin da za a iya sauka a karo na uku da ya aiki tsuntsun sai tsuntsun bai dawo ba rashin dawowar tsuntsun ne yasa ya fahimci cewa waje ya yi kyau kenan za a iya menene za a iya sauka almahim suka sauka a wannan wajen aka ce sun kafa wani gari da ake cewa samani a kan riwayar wayansu a asar da suka ce adadin muminai da suke cikin wannan jirgin tamanin ba su fi tamanin da biyu ba biyu da nabiyullahi nuhu alaihi salatu Wasala. suka sauka Allah ta baraka wa ta'ala ya bada umarnin su sauka qila ya nuh aka ce ya kai mu. ihbit bi salamin minna wa barakatin alayk ka sauka da aminci daga gare mu wa barakatin da kuma albarka a gare ka wa ala umamin mimman ma'ak da kuma al'ummomin da suke tare da kai kun san al'ummomi da yawa suke tare da shi na kowace jinsin dabba da aka shigo da ita jirgin al'umma ce ne zaman kanta ai to sai da aka sauka daga jirgin al'ummar macizai suka hayayyafa suka yi yawa suka yadu a bayan kasa al'ummar dabbobi kala-kala daban-daban suka hayyafa iya waɗannan mutane tamanin ɗin da suka yi imani suka sauka suka fara rayuwa suka hayyafa aka wato aka yi yawa aka yadu a duniya a karo na na biyu wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim Allah tabaraka wataala ya sanar da annabi Nuhu cewa da kuma al'ummomi su al'ummomi daga cikin al'ummomin nan da suke tare da kai malama suka ce ma'anan wa barakatin alayka wa ala umamin mimman albarkar da ake magana a nan shine hayayyafa da za a yi a yawa sannan Allah tabaraka wa ta'ala yake a cikin wayannan al'ummomi wannan azaba da aka yi wa mutanen da suka yi zalunci suka kafircewa abin da nabiyullahi nuhu yake kira zuwa a gare shi ba wai shi ne shine nan an zo karshen wato azabtar da bayi idan suka yi kafirci ba bal Allah ya sanar da nabiyullahi nuhu cewa akwai al'ummomin da za mu jiyar da su daɗi na wani lokaci masu yamassuhum na azabun alim sa'annan azaba mai radadi ya shafe su daga gare maluma suka ce wayannan su ne bayan an zo an abin nan an hayayyafa an yi jawa waɗanda za su sake bijircewa umarnin Allah wayannan su ne Allah ke nufi cewa za a jiyar da su daɗi na lokaci kaɗan sa'annan a azabtar da su sanadiyar kafircewa da za su yi nan gaba to a cikin wannan akwai ishara zuwa ga abubuwan da suka zo suka sake faruwa bayan Allah nu alaihi salatu wassalam da kuma annabawa da aka yi ta aikowa annabawa da aka yi ta aikowa bayan Allah nu dalili ne akan cewa bayan annabi nuhu ya koma zuwa ga ubangijinsa mutane an samu daga cikinsu waɗanda suka suka suka menene suka bijirewa karantarwa addinin Allah wani suka koma kafarci suka koma shirka da makamancin haka. na. Tilka minan ba binu wahina ilayik ma kunta ta’alamu ha aninta wala kawunta min ƙobin hada fasbir. Allah ta wara Allah tabaraka wa ya faɗa wa ma'aikinsa cewa tilka tilka min an ba'il ghaibi nuhiha ilayk Wai wayannan labaran da muke baka labarai ne waɗanda suke cikin wato ghaibu abubuwa ne waɗanda suka faru ɗaruruwan shekaru kafin zuwan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi kuma yana cikin mutane ne waɗanda ba su rubutu kuma ba su karatu balle a ce ai suna da littafan tarihi karantawa yayi amma kuma gashi nan yana ba su labarin abin kamar yadda ka san ya shaida waƙiyar yadda abin ya faru Allah tabaraka wa ta'ala yace muhiha ilayk muna maka wahayin wannan labaran ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada da kai da mutanenka ba ku da wannan labarin kafin yanzu kafin mu musanar da kai Allah tabaraka wa ta'ala yake fasbir domin haka kai ne kai hakuri dama abinda manufar sanar da shi wa'annan kisas din kenan manufar sanar da shi wannan wayannan labaran kenan domin ya yi haƙuri ya san cewa irin wa'annan ƙalubalen da yake fuskanta annabawa da manzanni da suka gabace shi sun menene sun fuskanci irinsa domin haka shi ya yi haƙuri innal aqibata lil mustaqim lallai aqiba ƙarshen al'amari na masu tsoron Allah ne Eh, masu tsoron Allah za su iya fuskantar kalubale za su iya fuskantar tahaddiyat masu yawa amma dai ƙarshen al'amari nasara yana tare da su Allah tabaraka wa ta'ala ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad alkawari ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi cewa lallai za mu taimaki manzanninmu Allah Ta baraka wata ta'ala shi yake ayyada su wayansu abubuwan da suke fuskanta ɗin, in ba wato tabbatarwa daga wajen Allah ba abubuwa ne waɗanda ordinarily mutum ba zai iya withstanding ɗinsu ba mutum ba zai iya jure su ba da haka ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ishara zuwa ga wayannan abubuwan da suka kasance nabiyullahi nuhu alaihi salatu wasalam an kuma umarce shi da cewa yayi hakuri domin karshen al'amari yana yana komawa ne ga wato masu takawa na'am wa ila adina khahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أدري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم ويا قوم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وإلى عاد أخاهم هودا kuma zuwa ga adawa ɗan uwansu hudu bayan kissan nabiyullahi no Allah tabaraka wa ta'ala ya ambato adawa wadda Allah ya aiki ɗaya daga cikinsu wadda suka san shi suka san gaskiyarsa suka san kyawun halayensa sun san asalinsa Allah ya aiko shi zuwa a gare su ƙwada ya ƙaumi abudullah ma da min ilahin rayu ya ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta face shi kun ga dai irin wannan da'awar da Allah Inu alaihi salatu wa salamu ya yi. haka annabawa gabaki ɗayansu, su suke yi abinda suke farawa da shi kenan tauhidi domin shi ne asali shi ne tushe Wadda idan babu shi duk wani abin da za a aikata na alkhairi zai zanto kamar gini ne akan ruwa malakun min ilahin ghayr in antum illa muftarun ku ba komai bane face masu kirkirar ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala game da abubuwan da kuke bautawa koma bayan Allah ya qaumi la as'alukum alayhi ajra ya ku mutane na bana neman lada daga gare ku bana neman ku biya ni akan wannan nasiha da wannan kira da nake muku zuwa ga kadaita Allah tabaraka wa ta'ala in ajriya illa 'ala alladhi fatarani ladana yana ga wadda yake tsiri halitta ta shine Allah tabaraka wa ta'ala shi zai mun sakayya bana neman kufiya ne afala ta'qilun shin ba ku hankaltuwa ba za ku hankalta ba shi yasa maluma suka ce sauraron gaskiya da kuma aiki da gaskiya bayan mutum ya saurari gaskiya yana daga cin aikin masu hankali shi yasa yake masu afala taqilu shin ku ba ku da hankali ba za ku hankaltu ba game da wannan kira da nake muku zuwa ga bauta wa Allah shi kadai ku bar wayannan abubuwan da kuka kirkiro na ƙarya koma bayan Allah wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu sa'an nan ku tuba zuwa gare shi yursilis sama'a alaikum mijrara idan kuka yi haka kuka istighfari kuka tuba kuka koma zuwa ga Allah tabaraka wata'ala Allah tabaraka wata'ala zai aiko muku da ruwa daga sama mai yawa wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma zai kara muku karfi akan ku sanannen abu ne cewa adawa mutane ne wadda Allah ya ba su ne ne Allah ya ba su karfi yace idan kuka yawaita istighfari kuma kuka tuba zuwa ga Allah zai kara maku karfi zuwa ga karfin ku wala tatawallaw mujrimi ya ku mutane na kar ku kasance waɗanda za su juya baya mujirimai. su ke imani da Allah tabaraka wata ta'ala duk waɗannan su ne gargaɗi da hudu ya yi wa mutanensa adawa. Wa ƙalu Yahud. Ƙalu Yahud ma ji tana bi bayyinatin wa ma na nubi ta riki alihatina an ƙauli wa ma na nulaka bi إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط ne menene martanin su wa'annan mutanen da Nabiyullahi Hud alaihi salatu wassalam ya kira su zuwa ga kadai ta Allah qalu ya hud ma ji'tana bi bayyana. suka ce mai baka kawo mana wani wata hujja ba baka kawo mana wata hujja ba malumin tafsiri suka ce wannan maganar su mushrikai sun san ƙarya suke yi domin Allah tabaraka wata'ala baya aiko manzo face ya aiko shi da ayoyi da suke tabbatar da risalarsa wama nahnu ritariki alihatina su da kansu suka faɗa ba suka ce mu ba masu barin allolinmu ba ne ji ba alloli mu ba masu barin allolinmu ba ne an kauli da ta su ba za su bar allolinsu ba da maganar annabin Allah wa ma nahnu laka bi mu'mini kama saurara bari mu faɗa maka karka wahalar da kanka mu ba za mu yi imani da kai ba sannan suka ce in na naqulu illa taraka ba'du na bisu mu abinda ma muke muke ma muka fahimta muka hango game da kai shine cewa wa'yansu daga cikin allolinmu sun shafa maka taɓuwa ka tabu wayannan abubuwa da ke yi domin taɓuwa ne ya sa. kake wannan abubuwan ka haukace allolinmu ne kuma suka sanya maka wannan zaman su a tunaninsu wayannan allolin nasu suna iya menene suna iya amfanarwa ko kuma su cutar a take tunda su manzanni annabawan Allah da manzanni za ka gan su gabaci ɗayansu jarumai ne za ga mutum ɗaya mutum ɗaya a gari gaba ɗaya shi kaɗai ne musulmi ana ta kalubalantarsa ana ta tsoratar da shi amma ina suna faɗa mai da mutum ne wanda yake da tauhidi mai tauhidi babu shi cikin bai da fargaba bai da tsoro idan ka ga mutum ana razana shi daga nisa kamar mutum ne ce maka mutum ne mutum ne yana Lagos kai kana tafi amma ya ce maka ya buga maka waya ya ce zai kace ka wai zai kashe ka yadda kuke wayan nan yanzu nan zai kashe ka wai kuma kana tsoro to imani ne bai karfi ka da saura eh idan akwai mutum a gabanka da makami yake threatening ɗin cewa zai kashe ta. kuma ka ga alamu wannan kaman da da gaske ke ba kaga a cikin kofofin masallacin nan guda uku ɗaya biyu uku hudu ɗaya biyu uku ɗaya na buɗe ko sai ka dinga ɗan matsowa kusa da wanda yake buɗe nan domin za ku zurgakka domin wannan wannan tun daga makami a hannun zai iya ba ko kana zuwa kusa da wanda yake buɗe din sai ka fice da gudu wannan shi wannan wannan shine tsoro tsoro wanda yake natural fear kenan natural fear kenan amma kuma tsoro a maka barazana da wani abu daga daga nesa kuma ka tsorata a tauhidi ne bai karfi a zuciyarka ba yana jin cewa sun ce wai allolinsu ne suka sanya mai tabuwa sai ya ce ƙwala inni ushidullah ya ce lallai ne ina shaidar da Allah mana na mai da Allah shaida na washhadu kuma ina son ku shaida anni bari'un mimma tushrikun barin kara tabbatar muku da cewa ba na jin tsoron wayannan abubuwan da kuke bautawa ni lallai na barranta daga abin da kuke bautawa Allah shaida ni ku ba ku shaida na barranta babu ruwana da waɗannan abubuwan da kuke bautawa min duni koma bayan Allah abubuwan da kuke bautawa wadda ba Allah ba na barranta daga gare su sa'annan ya ce sa'annan yanzu ya yi challenge ɗinsu ya ce fakiduni yanzu tun da ni na sake jaddada muku matsayina akan cewa Allah kaɗai nake bautawa kuma ba zan bautawa waɗannan abubuwan da kuke bautawa ba na barranta don haka ku yi mun kairi fakiduni jami'an da ku da allolinku gaba ɗaya ku yi mun kaidi ku cutar da ni sun malatun birun sa'annan a wannan cutarwa da za ku mun da wannan kaidin da za ku mun latun birun kar ku saurara mun kuma shi kaɗai ne Shi ne a cikin kassan Allah ibrahim ce ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum in kuntum ta'lamun ayyul fariqain ku da kuke kan shirka shi Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace Ibrahim kana umma shi kadai ne amma Allah ya ce mai al'umma duk duba duk irin tsoratar da shi da suke yi ba shi kadai ba kasan malam bahaushe ya ce ah, sarkin sarkin menene yawa amma shi kaɗai ba sai da ya tafi gidan da ake ajiye gumakan ya kassara su gaba ɗaya shi kaɗai kuma ya san gobe idan gari ya waye idan za babu wadda za a tuhuma garin kaf fashewa shi ya sani shi ne suspect number one kuma ma babu number two ma suka ce wane ne aikata wayannan abu wannan bi alihatina ce muna da labarin wannan matashin da yake ambatan wayannan allolin namu aka kawo shi aka zo aka tambaye shi a ah, yake ta ku tambayi babban nan mana dan shi da ya tsima kassara sai bar kato daga cikin su ya rataya mai a ah, gatarin yana son ya koya masa hankali ah. suka ce kai ne fa'alta hadha bi alihatina sai ka aikata wannan da allolinmu ba su ma jin kunya ya za ka cewa abu allonka amma kuma an kakkasa shi ba zai iya kare kansu ba ya ce ai wannan babban ne ba za ku tambaye shi ba su ma suka dawo ga kawo nan suka ce a gaskiya ba wannan ai ba za mu iya tambayarsa ba ai baya magana <laughs> suka fahimci cewa su su su azzalimai ne akan nabiyullahi ibrahim sai da mutanen garin kowa ya contributin ɗan kowa ya bada gudunmawar itace domin me za a kona mutum ɗaya mutum ba amma gari guda kowa sai da ya bada ya da gudunmawar itace aka zo aka tara itatuwa garin kaf kaf aka sa wuta domin kawai su kashe shi su hallaka shi su huta suna son su kone shi irin ko konewar da su za su tabbatar da cewa ko alamarsa ba za a gani ba duk da haka bai damu ba domin yana tare da wa yana tare da Allah yace ko yi min kai kuma ma kar ku saurara mu ban son ku saurara mu amma menene yake bashi wannan courage din yake inni tawakkaltu ala Allah inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum lallai ni ina dogaro ne gawa ga Allah rabbi wa rabbikum na da kuma ubangijinku shine yake bani dariya allolin kuɗin nan ba za su iya mun komai ba yace mamin dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha shi Allah babu wata dabba cikin mutane ko aljan ko dabbobi face Allah tabaraka wa ta'ala shi ke riko da ita shi ke juya akalarta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 kadaita Allah tabaraka wa ta'ala faqad ablagtukum ma ursiltu bi lallai ni na isar da abin da aka aiko ni da shi shi dan sako ne na isar da abin da aka aiko ni da shi zuwa a gare ku wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wala tadurrunahu shay'a kuma ubangiji na zai mai gurbin ku da wayansu mutane waɗanda ba ku ba kuma ba za ku cutar da Allah da komai ba ma'ana rashin imanin ba zai cutar da Allah ba idan mutum ya yi imani ya aikata alkhairi ya yi wa kansa idan mutum ya ƙi yin imani ya aikata miyagun abubuwa ya yi wa kansa da halittun Allah gaba ɗaya da mutane da aljan za su kasance ala atqa qalbi rajulin minhum kowa imaninsa takawarsa tsoron Allahnsa ya haura zuwa ga level ɗin mutumin da ya fi tsoron Allah gaba ɗaya a cikin mutanen da suke doron kasa yanzu misali a yi identify ɗin mutumin da shi ya fi kowa tsoron Allah sai ya zanto dukkan mu an ba mu irin tsoron sa. tsoron Allah mu ya zo daidai da nasa zai zanto duk duniya muna tsoron Allah ne daidai irin tsoron Allah da wancan bawa da ya kowa tsoron Allah yadda yake tsoron Allah hakan nan dukkanmu muke tsoron Allah hakan idan muka kasance hakan ba zai kara wa mulkin Allah komai ba ba zai kara wa mulkin Allah komai ba hakan nan ma aka san haka idan aka aka nemi mutumin da ya fi kowa fajirci a duniya sai mutane suka yi decided ɗin cewa za su koma kamar sa su koma wato level ɗin fajircinsa wannan ba zai cutar da mulkin Allah da komai ba shi yasa yace wala tadurrunahu shay'a ba za ku rashin imaninku ba zai cutar da Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama sai shafe ku ya mai gurbin ku da wayansu waɗanda ba ku ba inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lallai ubangiji na akan komai mai kiyayewa ne walamma jaa amruna walamma jaa amruna najjayna hudan والذين آمنوا معه برحمة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 a lokacin da al'amarinmu ya gabato lokacin da al'amarinmu ya zo na hallakar da su na jaina hudan mun kubutar da wahi hud manzonmu muka kubutar da shi wallazina amanu ma da waɗanda suka yi imani da shi da rahmatin minna da wata rahma daga gare muka keɓe su daga wannan azabar wa jainahun min azabin ghalib muka kubutar da su daga azaba a yi shadidun azim mai tsanani mai girma muka kubutar da su dama haka sha'anan kowace al'umma waɗanda suke da'awa suke hana barna a cikin al'umma idan Allah ya tashi saukar da ibtila'i sanadiyar saƙon da mutane suke aikatawa Allah Ta baraka wa ta'ala yana keɓe waɗannan mutanen da suke kira da a daina saƙon Allah ba daina ba Allah yana keɓe su Allah yake muka kubutar da su daga wannan azabar Watil tilka Allah Ta baraka wa ta'ala ce wannan ita ce ad wato jama'ar adawa jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula sun karyata ayoyin ubangijinsu wa kazzabu wa asaw rusula kuma suka saba wa manzannin Allah manzanni nawa aka aiko wa mutanen adawa daya an aiko masu nabiyullahi hudu ne kadai amma anan Allah yace yace wa asaw rusula sun saba wa manzanni gaba ɗaya a nan malamai suka ce kafircewa manzo ɗaya yana daidai da kafircewa manzanni gaba ɗaya shi yasa mu musulmai ba mutuncin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaɗai muke karewa ba annabawa gaba ɗaya su nan da suke cewa suke nasabta kansu zuwa ga annabi isa yadda muke son annabi isa ba su son sa haka kana son annabi isa za ka dinga yin abin nan comedy da shi ka dinga yin izgiri da shi ka dinga yin wasa da shi kuma kai wai kai ma'aboci addinin sai akwai wani platform da wani ya taɓa yin rubutu ina ganin wani kamar wani platform da na lauyoyi haka wani ba wani ba musulmi ba a tsakanin su wani ya rubuta wani abu sai wani abin nan ya zo ya mai wani taliki haka a ciki yana yana kaman kaman zagi zagi ga annabi Isa haka sai na yi rubutu da fushi haka sai na ce kai ka sha kwaya ne ko kuma ba ka da hankali annabi isa ne yake faɗa wa wayannan maganganu to su abin yana ba su mamaki ni ina ruwa na da annabi isa <laughs> ba san cewa ni na fi kusa da su na fi kusa da annabi isa a kansu ba da haka yadda za mu ji zafi idan aka taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za mu ji zafi idan aka taɓa mutuncin ɗaya daga cikin annabawan Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace sun saba wa manzannin Allah hudu kaɗai suka saba sai zan zo sun saba wa manzannin Allah waɗanda suka zo kafin wadda ya zo kafin hudu da waɗanda za su zo bayansa gaba ɗaya malama suka ce me yasa haka aka ce domin risalar manzanni gaba ɗaya sakonsu iri ɗaya ne Shi ne kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga kaɗai ta Allah ta tabaraka wa ta'ala yace wattaba'u amra kulli jabbarin ani suka bi al'amarin wani mutum jabbari ta kadari suka ci imani da annabin Allah wa watbi'u fi hadhihi dunya la'natan Allah yake sanadiyar haka aka biyo su a cikin duniyar nan da la'ana wa yawmal qiyamah da kuma ranar tashin alqiyama aka ce me ake nufi da wannan aka ce duk annaba babu wani annabin da ya zo bayan hudu face sai da ya la'anci mutanensa sai da ya la'anci mutanen annabi hudu ne an biyo su da la'ana ta da Allah yake nufi Ya ce ala inna adan kafaru rabbahum lallai adawa sun cewa ubangijinsu sun ƙi yin imani da sakon da Allah tabaraka wataala ya aiko zuwa gare su ta hannun annabi hudu ya yace ala bu'dan li'adin qaumi hud yake ku saurara lallai hallaka ya tabbata ga adawa mutanen annabi hud haka Allah tabaraka wa su ma azaba Allah ya saukar masu da azaba ya aiko masu da wato iska wadda yake shafi komai baya wucewa akan baya bugun komai face ya mayar da shi kamar toka haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hallaka su haka al'amarin su ya kasance sanadiyar kafirin su da Allah da kuma manzanni kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin wannan ayar za mu dasa aya nan da idin Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu ci gaba wallahu ta'ala alam abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana gabaki da gabaki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu zuwa ga aikata ayyukan alkhairi karbabuwa a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya sanya mu kasance daga cikin bayin sa da yake ɗantarwa daga wuta a wannan wata mai alfarma ya Allah bukatun na alkhairi ka fi mu sanin su ka biya mana su gabaki daya muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya gafarta wa magabatan mu waɗanda suka riga mu koma zuwa gare shi ya kai haske horar su ya lullube su da rahmarsa mu ma idan lokacin komawar mu zuwa gare shi yayi muna roƙon sa ya sa mu cika da imani ya Allah ka zaunar da kasan mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah waɗanda suke nufin wannan kasar tamu da sharri da fitina ya Allah ka mayar musu da sharri su a gare su ya Allah ka mayar musu da sharri su a gare su ya Allah ka mayar musu da sharri su a gare su ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu da iyalanmu da iyayenmu da mu da mu akan addinin nan akan sunnan manzon Allah har zuwa lokacin kowa komawar mu zuwa gare shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين